Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mata mutanen mu maza mutanen ni ce taku Alfa Charles Borno. Marajin nan yau na kawo muku mm, man ayu. Kun gan shi? Yana nan kaman abun. <laughs> man ayu. Ga mata da mazajensu ko kuma in ce ga mazaje da matansu wayanda in ka zo za ka yi habi sex da mace. sai ka sha wahala kafin nan wata irin wanda their private part is very as in is very dried ba ta da ruwa a gabanta mata za ka iya sayan ma matanka wannan ko ma budurwanka ko ma kai da kanka za ku iya amfani da shi during sex idan za ku having sex kuna nan kuna romance you can rub it on your D-I-C-K. you can rub it on your dick and za ku having sex ko kuma mace za ta iya inserting din shi a private part before sex so that daga ka fara taɓa ta she be wait ba za ka sha wahala she be soft she be soft ba ka sha wahalan shiga jikinta ba kuma ba zai zama yana mata zafi ba mata za su yi amfani da shi maza maza su yi amfani da shi kun gan shi it's very silky yana da bala'in yauki. kun gan shi maza za ku yi amfani da shi mata za ku yi amfani da shi original man are you is available idan kana da bukata you can call me or dm me um, sai ma mai ƙara girman azzakari wannan mai yana ƙara girman azzakari ne ga maza wanda suna da gajeren bura ko kuma karamin gura ko kuma guntun gura if you know that your dick is not big baka da babban azzakari you can use this yana ƙara girma yana ƙara ƙauri sannan yana ƙara tsayi mai ne shafa shi ake ana masajin ɗin dick ɗin da shi ba romancing ɗin dick ɗin ba fa ana masajin ɗin dick ɗin da shi sannan akwai man power kun gan shi mazan da they don last on bed minti ɗaya minti biyu ka riga ka kawo ko kuma idan daga romance ma before ka shiga jikin mace ka riga ka kawo you can use this suna nan kala-kala akwai na sha da ti akwai na sha da madara sannan akwai na sha da ruwan zafi akwai na ci da nama akwai na sha da ti sannan akwai na sha da ruwan ɗelu ba siga ba lipton you can still use it sannan akwai gumba maza you can test this too it's good for you it's good for us mata maza ku yi amfani da wannan mata maza su yi amfani da shi maza don't be stingy buy it for your wives ku daina kallon mata a waje kun ga yanzu ana yayin wuf wuf ne idan mijinki ya saba baki kudin cefane kina ragewa kina sayan kayan kwalliya wata za ta sayi magani ta kwace miki miji da shi sai gumba akwai gumba kala-kala da duk mai bukata za ta iya mun dm akwai magunguna iri-iri wanda zai sa maza su lastin on bed ga mazan da ba su dadewa daga ka hau kan mace ka riga ka kawo and you cannot have sex again ka yi daya ka kawo kawowa daya ka gaji akwai magani wayanda ba su dadewa akwai magani wayanda eh, A zakarinsu ƙanana ne akwai magani matan da ba su da ruwa a jiki ba irin zufa ba fa ina maganan flute ruwan gaban mace idan baki da ruwa you are always dried akwai magani idan nononki ya zube akwai maganin gyaran nono <laughs> idan private parts ɗinki ya buɗe ki ya buɗe kuma kina son ya tightening akwai tightening pills akwai kala-kala na matsi still akwai na ni'ima garurruka iri-iri sannan maza don Allah ba mata kaɗai ke gyara ba maza kuma ya kamata ku yi gyara ko sai na ji ku huta lafiya